بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود har yanzu muna cikin batu akan hukunce-hukuncen kaciya sannan malam yana bayani akan mai da martani ga waɗanda suke ganin kaciya ba wajiba ba ce bayan su ma sun baje kolin dalilansu to shine yake ɗaukar dalilansu ɗaya bayan ɗaya na mayar musu da martani ko wannan zai zama majalisun mu ɗari da goma insha Allah sai ce wa amma qauluku ya ku masu cewa kaciya ba wajiba ba ce amma maganar ku da kuka yi fi hadisi Usaym ibn Kulayb a game da hadisin Usaym dan kulaib an abihi an jaddihi daga babansa daga kakansa bi annahu min riwayati Ibrahim ibn Abi Yahya cewa ai riwayar Ibrahim ibn Abi Yahya ce fa to ai al'imamu shafi'i muhammad bin idrisa kana hasana zanni bihi ai yana kyautata ma ibrahim ibn abi yahya zato wa ghayruhu yudha'ifuhu duk da cewa wannan al'imamu shafi'i yana raunana ibrahim ibn abi yahya فحديثه يصلح للاعتضاض بحيث يتقوى به hadisinsa kenan zai iya ingantuwa zai iya zama ya ingantu a ƙarfafe shi ya zama ya ƙarfafa wa illam yuftajja bihi bi tafarrudihi duk da idan Ibrahim ibn Abi Yahya ya zama shi kaɗai ya riwaya to ba a karɓar riwayarsa amma idan an samu wata riwaya ta zo ta ƙarfafe shi to shi kenan sai hadisin sai tashi daga za'ifi sai ya zama mai sai ya zama hasanun li ghairihi in ji al ibn al-qayyim wa kadhalika al-kalam fi mursal az-zuhri haka nan ma hadisin al-imam az-zuhri wanda yake mursali amma min aqbah al-marasil marasil man marasil az daga cikin mafi munin mursalan hadisai tabi'i ya ce annabi ya ce bai faɗi sahabi ba to daga cikin mafiya muni akwai na limamu zuhuri saboda shi karamin tabi'i ne wani zubin tsakaninsa da manzon sama akan samu mutum biyu wani zubin har mutum uku to kage duk a zubar da mutum uku nan kage da damuwa ko mutum biyu to amma dai nan malam ibn qayyim yana cewa shi ma hadisin zuhuri zai iya karfafuwa in ba ku manta ba wancan hadisin shine hadisin da ke cewa alqi anka sha'ar al-kufri waqtatin ko lokacin da wani ya zo ya musulunta aka ce manzan Allah sama ya ce masa ya je a cire mishi wannan gashin na kafirci sannan waktatin sannan ya yi kaciya shi ne hadisin usaim ibn kulaibin din wanda riwayar uh, ibrahim na abi yahya sannan kuma haka limamu zuhuri shi ma kusa riwayar sa kenan man aslama falyahtatin wa in kana kabiran shi kuma shine ne hadisan to su ne na malamin qayyim yake cewa in aka hada su za su iya karfafa juna tunda duk suna batu ne akan ne suna batu ne akan in mutum ya musulunta to ya kaciya kaga wancan ya ce alki an ka sha'ar kufri waqtatin shi kuma wannan ne aka ce man aslama falyaqtatin wa in kana kabiran na zuhuri ce kaga duk suna magana akan in mutum ya musulunta sai yayi kaciya ke. fa'iza lam yuhtajja bihi wahdahu ba a kafa hujja da shi shi kaɗai to amma idan aka haɗa su in ji alimamul qayyim to za su iya zama hasadun li ghayrihi bal hadhihi al marfu'atu al mawqufat wal mawqufat wal marasil yashuddu ba'daha ba'dan in ka haɗa waɗannan hadisan da waɗanda aka ce annabi ya ce da fatawoyin sahabbai mawqufat kenan sannan wal marasil da kuma hadisan da tabi'an suka ɗaga su ba su ce ga sahabban da suka yi ruwaya daga gare su ba malam ibn qayyim yace shuddu ba ba'dan in ka haɗa su ka jajjona su to tashin su zai karfafi sashi eh, to amma dai da yawan malamai gaskiya ba su yadda da wannan ba saboda illar hadisan ba kawai ta sanadi ba ce ba ta su ruwatun hadisan ta hadisan Tuhumar su da aka yi ba ta ɓangaren haddasu ba ce kawai a'a hadda ɓangaren abin da ya shafi halinsu to kaga idan hadisi ko ya zama an tuhumi mai riwaya ta hanyar halinsa